sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, niyya. da kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana, za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar tara ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu a jamhuriyar Nijar za ku ji cewa a yau ne ɗaliban ƙasar ke taron tunawa da wasu abokansu uku da jami'an tsaro suka bindige lokacin wata zanga-zanga. abin da ya tura dalibai a wannan lokacin su to su yi wannan jerin gwano matsalolin da suke cikin su ne a lokacin nan matsaloli ne na karatun su matsalolin na kasar Nijar ta cike cikin su sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na jawabi daga dattawa. Bayan nan muna tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Sarkin kasar Thailand ya yi fatali da batun shiga 'yar uwarsa babba cikin wato shiga takara ta zama 'yar takarar firaministan kasar a jiya juma'a ne jam'iyyar thai raksa chat ta sanar cewa gimbiya obin ratana mai shekaru 67 a duniya yar ita ce yar takarar prime minister a zaben kasar a ranar 24 ga watan maris makomar siyasar gimbiyar ta huskanci matsala ne a lokacin da kaninta sarkin ya yi fitar da wata takaitaccen sanarwa yana mai cewa takarar da yar uwasa za ta shiga bai dace ba kuma hakan ya saba wa gargajiya da al'adun kasar jam'iyyar thai raksa chat ta fitar da wata sanarwa a yau asabar tana faɗin cewa ta amince da umarnin masarautar puanton pawakapan malami ne a wato na kimiyyar siyasa a jami'ar chulalongkorn ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa na afp cewa rashin amincewar sarkin ga takarar uwansa hakan ya bata shiga takarar baki daya jam'iyyar tayin raksa chat ta faɗa a yau asabar cewa tana mutunta gargajiya da kuma al'adun masarautar wakilin amurka na musamman a koriya ta arewa stephen began ya ce an samu nasara a tattaunawa da koriya ta arewar da ake yi da aka yi ajiya juma'a a pyongyang kan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen biyu a ranaku 27 da kuma 28 na wannan watan fabrairu ya ce ba san inda za a gudanar da taron ba amma dai muna cikin tattaunawa da koriya ta arewa kuma an samu nasara a tattaunawar inji began yayin da yake ganawa da ministan harkokin wajen koriya ta kudu kan hwanya a yau asabar a birnin seoul shugaban amurka donald trump ya sanar a shafinsa na twitter tun da fari cewa ganawarsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un za a gudanar ne a birnin hanoi ta kasar wato vietnam began ya ce shugaban kasa yana zuba ido akan ganin mataki na gaba a wannan ganawar ya ce akwai babban aiki sosai da za mu yi da kore ta arewa daga yanzu har zuwa lokacin da za a yi wannan ganawar ya ce amma yana kyautar zaton da zarar bangarorin sun himmatu ko shaka babu za a ciyo gagarumin nasara ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani lauya ya ce hukumomin tunisia sun yanke wasu mutane bakwai hukuncin rai da rai kana suka yanke hukunci akan wasu mutane da dama dangane da shari'a da aka yi akan hare-hare guda biyu a wurare daban-daban a tunisia a shekarar 2015 lamarin da ya hallaka mutane 60 wanda galibinsu 'yan yawon bude ido ne samir bin amor shine lauyan ɗaya daga cikin mutane 44 da ake shari'a a kansu ya ce an yanke hukuncin na yau asabar ne sabili da mummunan harin da aka kai wa shahararriyar gidan aji kayan tarihin nan ta kasar da ake kira bado da ke gabar teku inda aka kashe mutane da dama ya ce wasu da ake yi wa shari'ar sun samu hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru goma sha shida wasu kuma sun samu watanni shida kana an sallami wasu 27 a cikin waɗanda ake zargin su da kai hare-haren sai dai babu wani da aka yanke masa hukuncin kisa kungiyar isj ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-haren tare da wani hari da aka kai a otal ɗin imperial lamarin da ya lalata sashen yawon bude idon kasar tunisia kana idan yi hankalin gwamnatocin kasashen waje suka yi ta yi ma matafiya kashedi akan zuwa kasar tunisia anthony janar mai riko a nan amurka Martin whitaker ya faɗa wa majalisar dokokin amurka cewa babu inda ya taɓa yin katsalanda a cikin aikin bincike na wanda mai bincike na musamman akan rasha yake yi yayin da democrat ta samu rinjayi a majalisar wakilai kuma ta ƙara ƙaimi wurin ci wato binciken donald trump democrat wanda a cikin wannan lokaci ta kwace karfin kwamitin shari'a na majalisun ta yi ta cin karo a lokacin sauraren witika wanda ke gabta kammala aikinsa a jiya juma'a tana yiwuwa sauraren na jiya juma'a shine kadai lokaci da 'yan majalisar za su samu daman tattaunawa da witika wanda ake masa kallo wato hannun daman trump Labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar yau ɗaliban ƙasar ke taron tunawa da wasu abokansu uku da jami'an tsaro suka bindige. lokacin wata zanga-zangar neman inganta yanayin rayuwa da na karatu a ranar Juma'a watan Fabrairu shekarar 1990. Shekaru 29 bayan faruwar wannan lamari. har yanzu kungiyar ɗalibai ta usn na fafutukar ganin an gudanar da bincike domin hukunta masu hannu a wannan kisa wakilin Murya amurka sulabu mini barma ya aika mana da ƙarin bayani Zimbabwe hadar hanyoyin da ake kira rumfon de martir da ke gabda mashigar gadar pont birnin yamai kenan a wannan rana ta asabar tara ga watan fabrairu lokacin da dalibai suka yi dandazo a taron gangamin da suka shirya don nuna bakin ciki a game da kisan wasu ɗaliban jan aremai uku waɗanda suka haɗu da ajalinsu a yayin da jami'an tsaro ke kokarin murkushe wata zanga-zangar tayar da mahukuntan wancan lokaci daga barci a dangane da bukatun ɗalibai idar algabit shine sakataren kungiyar ɗalibai ta ƙasa usn abin da ya tura dalibai a wannan lokacin su to su yi wannan jerin gwano eh, matsalolin da suke cikin su ne a lokacin nan matsaloli ne na karatunsu matsalolin da kasar niger ta cike cikin su to an samu a ah, aho demokrasiya a wannan jerin gwano wanda aka amin demokrasiya ma yau isa kai ne abdu umman sagir da aliyu na hanci ba haka suka so ta ba ba su so wannan mutane su zo su sa jabba su yi dabibi su ci amana kasa Nijar kenan wannan kokowa hito da shakka ne kowace shekara da labai suna hitowa dabibi su nuna da wannan koko ci gaba za a da ita kuma wannan kashirwa ta a samu a hiddo haƙƙin an ƙasar Nijar a hiddo haƙƙin dalibai wanda suka rasa rayukansu za a ci gaba da wannan koko. Shekaru 29 bayan kisan waɗannan ɗalibai har yanzu an kasa gano masu hannu a wannan ɗanyen aiki lamarin da ke ƙara ɗaurewa ƙungiyar ɗalibai kai in ji abdullahi isa abubakar abun takaici a nan shine ne mun yi tsamman wa'anda yau suke mulkin kasai wa'anda yau suke nan suna ta da eh, justice ta kasa don ku doka mun yi tsamman yau sun hudu ma wa'annan ɗalibai hakkinsu saboda mi saboda su suka yi gwagwarmaya kamin mu mu zo da suna ɗalibai sun yi ta kokowa suna a sakawa wa'annan ɗalibai da aka kashe a saka musu yau ya kasance su ne suke jago jagorantar ƙasa amma abu ya kai inda sun zo sun ƙara notsar da ma dose in sun kara yin ƙasa da shi zancen ba ma su son a kawo shi ko kaɗan. A shekarar 2017 ma wani ɗalibi da ake kira Mala Bagale ya haɗu da ajalinsa a yayin zanga-zangar ɗaliban jami'ar Yamai ta ranar goma ga watan Afrilu. Ba idan Mamman Laminu mai kanti da ya kwanta dama a lokacin da ɗalibai suka fito kan tituna a zandar abinda ya sa kungiyar usn ke ganin lokaci ya yi da hukumomi za su ɗauki matakin takawa wannan mummunar ɗabi'a birki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mumini barma yanzu kuma ibrahim ka almasi garba zai gabatar mana da shiri na gaba Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Kakakin sojin Najeriya Burgediya Janar Sani Kuka Sheka ya yi ritaya raɗin kai bayan aikin fiye da shekaru talatin. Hukumar zaben Najeriya ta dakatar da raba rajistar zaɓe ga waɗanda ba su karɓa ba daga juma'a nan da ta gabata ga kakakin hukumar Aliyu Bello. Da misalin karfe uku za a rufe ba da kati wadda ya rita bai karɓa bai hanzarta je karɓi nasa a karamar hukumar gurin da ya yi rajista ɗin. Jagorar labarun zaɓe ta muryar Amurka a Najeriya Giras Alheri Abdu ta iso Najeriya. Wakilan ma inda suke za su tafi inda aka aika su domin aiki domin su kasance kwance ido da kunnuwan masu saurare. Dan takarar SDP na Gombe Farfesa Rufai Alkali ya ce jam'iyyar su Buhari za ta zaba a tarayya. Jam'iyya suka ce a mara shi shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan zaɓe da za a yi na sha shida watan Fabrairu. Wannan tsarin da muka yi ba ma ba ne. Ana ci gaba da jaje ga mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo bisa tsallake rijiya da baya a hatsarin jirgi mai saukar angulu. Nasura da kayan madar Amurka daga Abuja. yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kuma shugaban kungiyar Kiristan Najeriya shiyar Kano rabar Murtala Mati ga Sheikh Ibrahim Duguri. Ah, Barkamu da haka ah, musamman masu taron wannan kafa ta sashen wasu na Amurka. cikin Najeriya da kuma duk inda Bahaushe ko mai jin Hausa yake ina gabatar da sallama tare da ainihin fatan alkhairi gare mu musamman dangane da halin da muke ciki a yanzu ka wannan al'amari ne wanda ya kamata dukkan wani wanda ke da wata manufa nuna shi ya zama masa darasi inda aka iske wato mukan kyamaci mu da kuma kawo wasu musulmi musamman tsakanin fulani na kiyaya da manoma da kuma sauran wasu jama'a da ke matakai daban-daban tsakanin juna babu ainihin wariya babu kuma kawo wata musiba ko kuma sa da ya tafi dana tsakanin mu mu nan duka abu guda ne kuma mutane ne waɗanda Allah ya nufa da manufa manufar ita ce mu zauna lafiya mu yi mishi bauta don mu samu yarda a nan duniya da kuma lahira kuma mu sani cewa yadda Allah ya ga dama haka yake halittar mu kuma haka ya tsara mu inda ya ga mun zamo abu guda don haka wannan damar da muka samu ba wai dama ce ta mu saba masa ko kuma mu fada da mu ko mu kyamata mu ko mu tsakani mu ba a dama ce ta kowa ya ba da gudunmawar da zai iya bayarwa a lokacin da yake raye domin wannan rayuwar kuma ina ta ita ce in mun koma gare shi shi Allah din a duk wanda ya abin kwarai zai tarar da abun karai shi a sakamakon bijan aljanna haka nan wanda ya aikata abin banza saboda son zuciya ko kuma matsayin da ya samu ya amfani da damar sa don ya fitar da wasu to shi ma zai ga sakamakon da ya dace da abin da ya aikata muna fata Allah ya kiyaye mu akwai alkhairai da yawa da kuma ainihin falala da ake samu musamman ga wanda ya haƙuri da ɗan uwansa ya zauna da shi lafiya ya bi dokokin Allah sa'annan ya yi ayyuka na ibada da haka ba wanda ya fi cancanta ya tsarki nasa ko ɗan uwansa sai wanda ke fitar ɗan uwan nasa kuma kada mu mance duk abin da za mu rika a wajen ubangijin ne sai kada mu mance kawunan mu da iyayenmu da iyalanmu da ƙasarmu mu mu kaunaci kasar mu da kuma ainihin da muke zaune sannan Allah ya zaɓa mana mu zauna ba tare da ainihin mun samaci abokan zaman mu ko kuma mun yi wani furuci wanda zai kawo mana raba ko tashi a tsakanin mu ba domin duk wanda ya amfani da damar da ya samu ya cutar da jama'a shi kaɗai da mu shakka wannan musibar ba za ta tsaya a kansa ba ko da a nan duniya yana gani ya tsira to a lahira ba zai tsira ba kuma ya bar wa kansa mummunan tarihi ko yarenka ko addininka da ma launinka duk akwai su da bambanci a Najeriya amma haka Allah ya nufa mu zauna ya haka ba mu da inda take wannan kasar illa mu yi mata addu'a addu'ar kuma da za mu yi mata kan mu ba wai ita kawai kan kasar za mu su da kanin kasar ba a'a yi wa kai ne domin yau idan kana ganin cewa kai ba kowa bane a Najeriya don baka da mulki ko dukiya da wasu sun samu dukiyar ko mulki kai ba ruwanka da su in an ga dama ma a fasa kowa ya rasa sai karshe ka abu da dawa kanka domin idan dukiya ke su waɗancan sun riga sun zama kai ne kake cikin buƙatar kai addu'a dan a zauna lafiya kai da za ka yi kiwo ka yi noma ka yi je makaranta kuma ka yi duk abin da kake da buƙata na da kullum da haka ina kira gare mu da sa wannan ƙasar a gaba mu yi mata addu'a yau muka dubi da kasashe da muke samun labaransu yadda tashin hankali ya kai su da cewa da rashin zaman lafiya da kuma samun duk abin da suke nema babu shi ko da akwai shi an samu ba za a iya zama a ci shi da kwanciyar rai ba ba abin da ya kawo haka illa rashin kwanciyar hankali za ka muna ta addu'a kuma za mu ci gaba da addu'ar cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da kuma kasar mu da duk da muke zaune baki ɗaya kuma babu abin da zai kawo mana wannan bayan mun yi addu'a ne mu cire wato tsammani daga shekara kuma shekaru shekaru su ne waɗanda suke ingiza mu su tuta mana ko su rubuta mana wutar kabilanci da kiyayya da gaba da kuma ainihin kyashin juna a tsakaninmu musamman kamar da mai bayani tsakanin wato kudu da arewa ko tsakanin makiyaya da manoma ko tsakanin wasu al'umma dai waɗanda suke ganin su suna da wata bukata ko kuma suna da wata ɗaukaka sai da sauran ƴan ƙasa don haka wannan ya zama wajibi mu cire wannan a cikin yi ta addu'a wa kasar kuma addu'an nan da farko abin da za mu yi shine kowa ya dubi laifin da yawa Allah ya tuba ya koma ga Allah sannan ya dogara da wannan ya roki Allah da shi cewa mai din nan bayan ka ne ubangiji mun tuba bisa dukkan kurakuran mu ko zunuban mu ka yafe mana ka duk tausayi mu ka zanar da kasar mu lafiya ka ba mu ci gaba abin da muke gani ko muke bi a wasu kasashe na tashin hankali da musulmi Allah ka kawo mana sauƙi ka kar ma ka kawo mana shi kasar mu baki ɗaya da ina kira ga jama'ar mu ne waɗannan addu'o'i a lokacin da muke tare ko kuma lokacin da muke ware sannan kuma lokacin da muke keke ba tare da ma wani ya san mu ba mu yi tsakaninmu da mahalicinmu in Allah da a kasar mu za ta koma yadda yadda da muka sami tarihin ta kuma muka same ta za a samu karuwar arziki da ci gaba da zaman lafiya musamman kuma waɗanda suke neman mulki su ma su ɗauka cewa Allah ne ke ba da mulkin nan ba wani ba ba wata hikima ko dabarar mutum ba a'a in kai wa jama'a da suka zaɓe ka abin kirki babu shakka kana kallon kanka na gaba domin kana zaune za ka ga su za su nemi kamar ka zo ka tsaya a matsayin da ma baka da ba kuma sai Allah ke nake ka ya baka da haka mu yi hakuri da juna da duk abin da Allah ya mana baiwa da shi mu kara taimakon ɗan uwanmu da kaunar junanmu da kuma ainihin sa kasar a gaba wajen addu'ar muna fatan Allah ya karɓa mana. Shi ma rabara Murtala Mati ya ce. Eh, Jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. ni ne rabar murtala masu dan gora mataimakin shugaban ƙungiyar kiristoci ta ƙasa a reshen jihar kano ina son yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin najeriya allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe kabila jinsi al'ada da addini da ke tsakaninmu haka allah yake son ganinmu muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna yan adam a littafin fara sura goma sha ɗaya aya bakwai zuwa aya tara da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya al'ada ɗaya addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance muddin muna so mu ci da zama tare dole ne mu darjanta juna mu riƙa fatan alheri ga juna mu rika faɗa alheri da juna mu rika ganin kimar juna mu daina kyama ko da juna babu wata riba da rigima rikici faɗa ko da juna ko kashe kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani yesu almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane a littafin romawa tura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai ubangiji ya ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su ku taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuran ku zama daidai a gaban kowa ya ku ƙaunar juna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma in makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin in ruwa ka sha da shi yan uwana masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin zafartawa sau da yawa ina jin wasu kiristoci suna sanin cewa mu ba za mu tsokani rigima ko rikici ba amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat ina muka samu wannan koyarwa yesu almasihu ya ce a cikin littafin mata sura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ka a wannan kunci ka juya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in ban da wa ba wani wani zai ga ubangiji abin da kai da bakin ciki ƙasarmu mu Najeriya ta zama filin ta zai rikici fada kashe kashen juna da sunan addini musamman arewa kashe kashen rayuka a plateau a benue a taraba a adamawa a kudancin kaduna da kuma zamfara babu abin da wannan zai kawo mana sai dai ta kai ci da bakin ciki iyayenmu da kakanninmu sun zauna lafiya sun mutunta juna sun yi aiki tare sun kuma ribar zaman lafiya tare menene ya sa mu ba za mu yi haƙuri da juna ba me ya sa ba za mu daina raina da kyamar juna ba me ya sa ba za mu haɗa kai da juna ba fastoci shugabannin ikilisiya da ah, da kuma limaman addinin musulunci Allah ya ɗora mana jagoranci jama'a ƙarƙashin mu kuma wata rana za mu ba da lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da hudu da zaman lafiya a ikilite da masallatai mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya a da can ba a samu da wayannan rigingimu ba a da can da makiyaya da mazauna da manoma makwabta ne ana zaman lafiya ana cin ribar zama tare manomi zai kira uh, makiyayi kai nono a gurinsa uh, makiyayi kuma zai zo manomi sai haƙƙi a gurinsa an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da ƙaunar juna an san mu da mutunta juna menene ifaru ina muka samu wannan addinin krista bai koyar da tashin hankali da rigima ba in fact yesu almasihu ma ya koyar da cewa kada mu rama in an cuce mu kada mu rama ba ma magana tsokano rigima ba a'a in ma an tsokane mu in ma an cuce mu kada mu rama mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa don haka ina kira da musamman mu yan arewa yan najeriya don allah mu karanta juna mu mutunta juna ni zaman lafiya da juna wannan shi ke taimake mu ci ribar zama tare da Allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke da Allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke amma Allah ya bar da bambance bambancen mu ina bukata ko mu dauna lafiya mu mutum juna don mu ci ribar zama tare da wannan muke wa a mu Najeriya fatan zaman lafiya taruwar arziki da kuma kyakkyawan zamantakewa a tsakaninmu. na gode bisa lau To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaishe ka ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe uku da minti hamsin da hudu yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila ta kuma ɗarewa saman teburin gasar Premier ta ƙasar bayan da a yau ta doke Bournemouth da ci uku da nema a mako na 26 na gasar. Hakan na zuwa ne kwanaki uku da zakarun gasar yanzu haka wato Manchester City ta hau saman teburin na wucin gadi da yawan ƙwallaye. haka ma kungiyar manchester united ita ma ta daga zuwa matakin ta hudu a teburin gasar bayan da ita ma ta bi fulham har gida ta doke ta da ci uku da nema to sai dai hawan nata a matakin kan iya kasancewa na wucin gadi ya zuwa gobe idan chelsea ta sami galaba a karawar da za ta yi da manchester city a sauran wasannin gasar ta premier da aka buga a yau arsenal ta doke huddersfield da ci biyu da daya watford ta doke everton da ci ɗaya da nema cardiff ta bi southampton har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya yayin da crystal palace ta karbi bakuncin west ham suka kuma yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya a ƙasar spain kuma ƙungiyar real madrid ta haye matakin ta biyu a teburin gasar la liga bayan da ta yi nasarar doke ta atletico madrid da ci uku da ɗaya casemiro da sergio ramos da kuma bell su ne suka zura kwallayen da suka baiwa real madrid din nasara har ta sami haye takwarar tata atletico a teburin gasar tsohon kocin arsenal asin venga da takwararsa na manchester united jose mourinho suna nan suna shirin komawa bakin daga na aikin horarwa nan da 'yan makonni masu zuwa rahotanni sun bayyana cewa shugabannin biyu sun soma tattaunawa da wasu kungiyoyi inda yanzu haka an tsara wata ganawa tsakanin mourinho da shugaban kungiyar inter milan ta kasar italiya domin yiwuwar komawarsa can karo na biyu shi kuwa venga tuni da ya sami gayyata daga kungiyoyi hudu to amma ba ko ɗaya daga cikin ƙungiyoyin gasar premier to amma a cikinsu akwai psg ta kasar faransa da bayan munich ta kasar jamus da ac milan ta kasar italiya da kuma real madrid ta kasar spain wacce a can baya ta nuna sha'awar ta da kocin mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united na rikon kwarya ole gunnar solskjaer ya lashe zakaran koci na gasar premier na wannan watan inda ya kasance na farko da ya lashe lambar a kungiyar tun daga sa alex ferguson solskjaer ya sami nasarar wasanni takwas daga cikin wasanninsa goma na farko a kungiyar wacce ta lashe maki goma daga cikin maki goma sha biyu da ke akwai a watan da ya shige murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria masu sauraro ga wannan saƙon talaka ka bar kuka kuri'ar in ka rike makamanka ita za ta cece ka yayin da zaben najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata bayin da ake da talauci kamar najeriya sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Muryar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a kafin hannu. ku. Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a taɗaici. sarkin kasar thailand ya yi fatali da batun shigan uwarsa babba a cikin siyasa inda za ta ke neman ta yi takarar firaministan kasar a jiya juma'a ne jam'iyyar raksa chat ta sanar cewa gimbiya ubun ratana mai shekaru 67 a duniya 'yar takarar firaminista na kasar wanda za a yi a zaben ranar 4 ga watan maris na wannan shekarar to sai dai makoman siyasan gimbiyan ya huskanci matsala ne a lokacin da kaninta ya ce bai kamata ta shiga wannan takarar ba wakilin amurka na musamman akan koriya ta arewa steven began ya ce an samu nasara matuka a tattaunawa da koriya ta arewa wanda aka yi ajiya a pyongyang akan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen biyu wanda za a yi a ranakun 27 da kuma 28 na wannan watan fabrairu. wani lauya ya ce hukumomin tunisia sun yanke wasu mutane bakwai hukuncin zaman yari na rai da rai kana sun yanke wa wasu hukunci wanda suka hada da mutane da dama a shari'ar da aka yi ma wasu hare-hare guda biyu a wurare daban-daban a tunisia To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Da CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Utku Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya.